a wannan bidiyon muna mun yi muku bayani bidiyon mu da ya wuce muku bayani akan wannan template din to a yanzu mu ci gaba da muku bayani ga hinan wannan edit din edit wannan mai alamar alamakashin za ka gansa kamar haka wannan shine nan wannan nan kamar a ce wanda zai baka dama ka iya yanke wani abu ko kuma ce ka ƙara wani abu bari mu taɓa na farkon domin dukkanin su suna da amfani ne daban-daban yau an muka taba shi haka ga nan ya muka mu wannan section din ga yana a wannan section din zamu saka hannun mu na guda biyu haka zamu iya bude shi haka kuma bayan mun iya bude zan yi taba shi haka mu rage shi haka mun muka rage ta haka shi ke duk dai zamu iya masa ta nan wajen amma dai bari mu cancel din sa yauwa muna yin cancel sa sai mu da wannan na biyan shi ma sai mu taba shi haka wannan na biyan zai baka dama ganin zaka yi cutting speed ga nan animation ga nan volume gainan deleting da dai sauransu da za ka iya cikin wannan section ɗin gashinan dai sauran picture picture na shi ma cikin wannan section ɗin gashinan amma dai shi ma ne tilsa kamar haka yau da zarar mun yi cancel ɗin sai mu zo wannan section na filters wannan section na filters ga yanar shi ma dai ya ajiye mana arrow na filters dole sai mun bude data sannan wannan zai yi amma da kai ma da zarar ka bude za ka ga picture picture da dama wanda za ka iya cancanzawa a cikin wannan picture ɗin. ga shi nan shi ma eh, ga nan ma su din nan ga nan dai da sauran abubuwa akwai abubuwa da yawa a cikin wannan application din wanda ya kasance a kowane application na editing guda ɗaya ne amma dai shi ya kasance yana zuwa da guda biyu dan uwa sai mu hada bidiyo na gaba kuma ka manta ka ziyarci wannan website din namu mai suna ibrahimtech.me domin samun labarai da abin da ya shafi technology da yaren Hausa